Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A kowane azumin watan Ramadana ya zama al'ada a nan Amurka kaga musulmi sun taru a masallatai don yin buɗe baki a wuri guda. Sai dai bayan barkewar annobar COVID-19, masallatan sun samar da wani tsari na ciyar da mutane inda za a mika mutum abinci yana cikin mota sai kuma ya wuce shirin duniya amurka na wannan mako ya duba wannan tsari ne inda muka ziyarci wani masallaci da ke jihar virginia sunana mahmud lalo madalla to masallacin darin nur a unguwar manassas da ke jihar virginia a nan amurka kan karbi bakuncin musulmi a akalla 800 a duk lokacin da aka sha ruwa. Shirya abin buɗe baki ga wannan adadin mutane a tsawon kwanaki talatin kan buƙaci masu ayyukan sa kai da kan sadaukar da ƙarfinsu da lokutansu wajen ganin sun taimaka. Ayas Sheikh na ɗaya daga cikin masu irin wannan aiki na agaji, kuma cikin harshen Urdu ya faɗa mana cewa We work as volunteers for the whole month of Ramadan while maintaining our full-time Mukan yi aikin a matsayin masu sa kai a daukacin watan na Ramadana ne, yayin da kuma muke wasu ayyukanmu. Shekara uku kenan muna wannan aiki. To a kowace rana akan dafa abinci daban-daban ne a cewar Huma Sheikh. किसी दिन हमारे पास बिरयानी होती है a wasu ranakun mukan girka dafa duka ko samosa ko kaza da kori mutum ɗaya ne zai kawo kazar ɗanya a tsawon watan wasu kan bada gudunmuwar sauran kayayyakin haɗi To ɗalibai ma ba a basu a baya ba domin sukan zo su ma su taimaka wajen zuba abincin a kwanuka da zarar an gama dafawa wanda hakan yakan ma sa su samu maki a makaranta. Ɗaliban sun ce sukan ji daɗi a duk lokacin da suka ba da irin wannan gudunmawa. Ishan Arina na ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai. We have this opportunity to volunteer Ya ce muna samun damar ba da gudunmawa a wannan masallaci, kuma mukan yi hakan ne daga zuciyarmu wato tsakani da Allah. Ita kuwa Samira Idrisu cewa ta yi, you can get more blessings in doing it. And I got to know because Za ka samu ƙarin albarka idan kana wannan aiki. Ni gidana bai da nisa, a nan kusa nake, dama kuma nakan zo ne sallah a nan. The feeling that you get when you make someone's day is amazing. Nan kuma Adam Hakke na yake cewa abun farin ciki ne kaga kana farantawa wani rai. A cewar Fauziya Ahmed al'adar yin buɗe baki a lokacin azumin watan Ramadana abu ne da ya zama kamar na gargajiya फूड को uh, Sharing food and eating together uh, is an uh, Islamic way. Ta ce raba abinci da ci tare al'ada ce ta musulunci. To sai dai waɗanda suke shirya wannan buɗe baki sun ce matsalar coronavirus ta sa an koma raba abincin ta hanyar miƙa wa mutane a mota su wuce. Rafi Uddin Ahmed shine shugaban ƙungiyar musulmi mazauna jihar Virginia. When the pandemic started, we used to deliver food at people's houses, but not anymore because now the demand for Yace a lokacin da annobar COVID-19 ta barke, mun fara ne da kaiwa mutane abinci har gida. Amma yanzu mun daina saboda mutane sun fi ganewa su zo a cikin mota a miƙa musu su tafi. Sai dai idan wani mai larura ta nakasa ya tuntuɓe mu cewa yana buƙatar abinci, kuma ba shi da abin hawa. Mukan kai mishi har gida. ɗaruruwan musulmi daga sassa daban-daban sukan karɓi abincin buɗe baki a kullum a wannan masallaci inda jama'a da suke ba da tallafin haɗa wannan abincin to kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon duniyar amurka duniyar amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar kama daga siyasa kimiyya tattalin arziki tsaro al'adu nishadi diflomasiyya harkokin fina-finai kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To da fatan za ku rika kasancewa tare da mu a kowane mako. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka a wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Fa'iza Bukari da ta haɗa ainihin rahoton. da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.